يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyu watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya gashi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na kitabu tauhidi na shehun malami imamu da imma muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin al-mughira ibn shu'bata radiyallahu anhu wanda ke kan titin Best Road gidan Igwe Sokoto karatuttuka hudu da suka gabata mu yi magana kan shekada game da zina da sauda game da firaku kubala da abin da dagance su da tarihin shi mai littafi da muƙaddamar da yayi yau za mu tashi karatu na biyar insha Allah karatu na biyar za mu tashi babi na farko babu zikiri nafsi wannan babin da malam ya buɗa babina mai kima kwarai da gaske ko jigo na daga cikin jigoyin wannan babi kama a faɗi sifofin da suka tabbata ga Allah maɗaukakin sarki labudda a ambaci ayoyi da hadisan da sun ka tabbatar da mai sifofin ko kamun sifofi ai ai magana kan mai sifofin wanda ash'ariya da wasu su su ma da suka yadda da wannan sai suka yi amfani da hankalinsu a irin ka'idodin su na ilmul kalam suka hidda wata kalima wadda yake hakikatan Allah madaukakin sarki bai amfani da ita wajen tabbatar da kanshi hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani da ita wajen tabbatar da kanshi wace kalima ita ce al-wujudu muka diba a cikin littattafan da suka fi zagayawa cikin hannuwan mu sifa farko da suka kokarin su tabbatar su ce al-wujudu al-qidam al-baqa'u al-mukhalafatu lil hawadithi al bin nafs kalimar farkon al-wujudu abin ta ka nunawa dai akwai Allah ko ba haka ba sai dai kashi kalimar Allah madaukin sarki bai amfani da ita addu'a a cikin alkur'ani na nuna tabbatar da akwai shi da yake tana da ni tana da nakasu sosai ba ka iya tabbatar da Allah alwujudu don hakikatan a yare na larabci an ka ce alwujudu abin samarwa shi al almawjudu abin samarwa in ka ce alwujudu samarwa to shi kuma Allah ba samar da shi an kai ba a kiyaye ma'anar a lokacin da ce mun abu al-mawjudu samar da shi akai ismul maf'ulina akwai wajidu akwai al-mawjudu shi yasa kalma tana da nakasu kwarai da gaske to amma Allah madaukakin sarki wajen tabbatar da kansa ya yi amfani da kalima an-nafsu an-nafsu kalimar nafsu a lokaci guda tana ɗaukar abubuwa biyu in ka gwamaya shi sannan su ba da an-nafsu da zatu Shi ne gangan abu ko ba haka ba ganga abu duk da kalimar za ta ita ma ba ta bayyana cikin alkur'ani ba da nuhin cewa ana nuhin jigo ko ko ana nuhin shi Allah madaukakin sarki a kiyaye amma dai mun kace abu gashi zatu to kuma tare da hu ya zan yana da hayatu ciki ne ko ba mai yutu ba ya zan hayyu to da hayatu da 'yan yanka suka aka haɗe su wanda ba a famfare su to suna ake ce ma nafsu sai ka ce misali a larabci kana cewa ja a zaidun nafsuhu ko kana kara ta ake nafsuhu shi kai ne za a ke yi ba nafsuhu in ka ce ja a zaidun nafsuhu misali a larabci kana nufin matacciyar zo mhm. ba matacciyar zo ba sannan kana nufin ruhi ne ya zo shi bai zo ba ganga jiki na ce inda take ruhi ne ya zo a'a da ruhin da gangan jikin duk sun zo ko muna so mu gane kalimar nafs to Allah madaukakin sarki yana da rai don muna da sunayen Allah daga cikin suna akwai alhayyu saboda haka Allah alhayyu na Allah la ilaha illa huwa alhayyu qayyum Allah alhayyu na hayatu sifa ce ta Allah Allah ba ba ta ce na ba hadna alhayyu na sannan kuma Allah yana da zati to idan kenan in ka tabbatar da Allah yana da zatu akwai Allah kenan sannan kuma a lokaci guda Allah nan rayayye na kamun dun mu faɗi wata siffa za mu bashi to in ka gwamaya su haka suna za ki kira Allah da nafsu kila an fahimta Allah ya maha karanci ayoyin za mu ƙara jin bayani mala yace fa awwalu ma nabda'u bihi farkon abinda zamu fara da shi min zikri sifati khaliq Ina jalla wa ala fi kitabina hadha zikiru nafsihi abin za mu fara da shi na ambaton sifofin mahalicinmu azza jalla wa'ala jalla wa'ala abin za mu fara da shi cikin littafin wannan zikiru nafsihi ambaton nafsu na Allah rayuwar shi Allah jalla rabbuna ubangijinmu ya ɗaukaku ya wuce عن أن يكون نفسه كنفس خلقه Ubangijinmu ya wuce nafsu ɗin Allah ta zamo ka nafsu na halittunsa. Ashe ko da ka ga nafsu ga mutum ko ga wani abu an cewa nafsu kuma ka Allah yana nafsu ka kore mu shabaha ka kore mu masana. A lokacin da duk kaci dama da wannan ne farar dala sun kaɓace. a lokacin da duk an ka ambaci Allah da wata kalima sai su hararo ko su duba akwai irin ta akwai irin ta su kore ma Allah ita shi yasa suka kore as-sam'u suka kore al-basaru suka kore al-ilmu suka kore al-wajhu da al-yadu don a lokacin da an ka ambace sai su ga wannan da al-wajhu ko yana da al-yadu ko yana da as-sam'u ko yana da al-basaru ko sai su kore ko to kaida kuma ba haka take ba dama ana tarayya wajen ni wajen sunan sunan ɗaina lafuzan ɗaina wajen da an kace wawan da jimun da ha'u shi daina. sami'u ko samu da an kace sinun da limun da ainin su daina. ko basiru da an kace ba'un da sadun da ra'un su daina an basirun kuma a ce ma Allah basurun kan kalimomin daina. amma hakikatan ma'anar ta canza ko alama kamar faɗin sama da ƙasa ba ta ma kamantuwa kila an fahimta tarayya wajen lafazin ba shi a tarayya wajen hakika ba to shi yasa duk kalmar da anka ambata ma Allah na sifofinsa wanda kaji ana amfani da ita ga wani hal ga wani makhluki to dole akwai wannan kaida ba irin ta Allah ba ko ko Allah in yana da wannan kalimar ba irin ta makhluki ba sai yace sai yace jalla rabbuna an an yakuna aw an takuna nafsuhu ka nafsi khalqihi ubangijinmu ya ɗaukaka daraja ce ta wuce matsayi na ya wuce nafsu rayuwar Allah ta kasance kamar rayuwar halittunsa babu ba a taɓa ƙaunawa. kan ma ya ɗarso ma zuciya da an ambaci wata sifa sai ya ɗarso ma akwai mai ita kan ma ka ambata babu sannan wa'azza sannan kuma Allah ya wuce na ƙasun da an ya kuna shi na wa'azza an ya kuna adaman Allah wuce zan babu ya babu a ce la nafsa lahu bai nafsu ko ba haka ba ba ka cewa in ka ce ma Allah bai nafsu ka ce adamun na babu a lokacin da ka kore ma Allah nafsu ka kore ka kore Allah to amma kuma in ka tabbatar ma Allah nafsu ka tabbatar mai da nafsu taliqu bi zatihi ta'ala irin tashi ba irin ta makhluki ba ashe a yayin da duk kage nan firakul dala an samu matsala saboda mi saboda sun yi kusan kaji ya kunu ittifaqan bainahum sun kore ma Allah nafsu to in ko an kore ma Allah nafsu kenan baka sani ba a lokaci guda ka kore shi gaba dai ya zama adamu rashi amma a yayin da kuma ka siffanta nafsu ine da nafsun wani ka kamanta shi da makhluki saboda Allah ka saboda haka tabbatar ma Allah na da nafsu amma nafsun da ba ta yi kama da ta makhluki ayoyi قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah wanda an batonsa ya ɗaukaka ya ce ma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah da kai ne ya faɗi haka wa idza ja'aka yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka ya rasulullah suka yi aikin laifi amma suka zo wajenka suna nadama faƙul ka ce salamun alaikum salamun aminci ya tabbata a kanku ko mai amincin ɗin nan ya zuba aminci ne kanku salamun alaikum ka ce ku kwantar da hankalinku tunda kun zo kun tuba Allah zai karɓi tubanku tunda kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya riga ya rubuta ma nafsihi ya rubuta ma kansa wannan alƙawari na ɗaukan ma na cewa yana rahama hadisan za su ƙara fassara mana ayat kenan a lokaci guda abinda muka nema a nan nafsu kataba ala nafsihi rahma kalimar kataba ma'ana rubutawa ma'ana ɗauka alƙawari ya rubuta ya ɗauki alƙawalin zai yarhama rahama ga bayansa hadisin za mu samu zai fasara mana wannan wannan sotul an'am malam yace fa a'lamana rabbuna ubangiji mu sai ya sanar da mu anna lahu nafsan cewa yana da nafsu shi da kai ne tabbatar mana hakan nafsu inda ka taba alaiha rahama ya ɗauki alƙawalin zai rahama ya azama nafsu kai ne kenan ko tunda kataba ala rahama ka taba alaiha rahama shi karan kansa na azama nafsu ashe shi an nafsu ɗin. ba nafsu wani abu na daban ba shi wani abu daban nafsu shine Allah ɗaukin sarki kuma a mai rai zatullahi wannan wanda yake tabbatacce na kuma mai rai alhaq an fahimci wannan misa ya kataba ala nafsi rahama liyarhama biha man amila su'an bi jahalatin don ya tikan wanda ya yi aikin barna aikin asha amma akan rashin sani shine jahala sun mataba min ba'adi sannan bayan aikin sai zai kawo kai kawo kare tuba ga Allah to shi da mutumin din wanda ya wannan to shi na Allah bakin sarki ya rubuta zai yi rahama alama dalla alaihi siyaqu hadhihi al-aya wannan fassarar haka siyaqin haka jeran giyar haka aza kalmomin aya sun ka nuna siyaqu al-aya siyaqu hadhihi al-aya tsarin wannan aya ta nuna ni ta nuna wanda suka yi nuna na ayyuka ne aikin lafina suka dawo su tuba ma Allah to kansu Allah ka magana abu na gaba <clears throat> wa huwa qawlu wannan fassarar da malami na cewa haka ayat ta nunawa to yace sai mun koma kamun wa ga aya ne abin za mu samu annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko kamun wannan ayat ta farko ehin sannan Aya wagga magana ta biyo ta idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma haka ne ko annahu Allah ya rubuta maka annahu ya da sha'ani yake man amila minkum su'an wanda ya aikin asha daga cikin ku bi jahalatin akan rashin sani thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan aikin wa ya inganta ya kyautata ayyuka ne فأنه غفور رحيم الله مي غفرنا مي جنك وقال الله جل ذكر الله ساكي فدي وانا دوكاكا تي امباتوني يا دوكاكا game da muna son mu tabbatar da nafsu li kalimi Musa yace ma abokin magana ce annabi Musa yawa Musa magana ko to Musa ya zan kalimu kenan kalimullah abokin magana Allah Allah ya ce masa kuma ji'ta ala qadarin ya Musa lokacin da ya kama ya kama ambato mai ka tuna lokaci kaza ka tuna lokaci kaza muka yi wahayi zuwa ga uwarka ta doke ka ta saka cikin tabutu kaza kaza makiyana da makiyanka za su doke ka kaza kaza kaza kaza sannan mina na sannan kara cikin su kakkashi kashe kaza sannan ka gudu sannan mi ka sannan mi ko jeran gi ayoyi sai ce kun maji ita ala qadarin ya Musa sannan duk bayan waɗanda abubuwa wannan karatiya wannan faɗi tashi da har zaman da ke gidan fir'aunu da har ma kokarin su kashe ka kan gudu ka tafi madayyana Allah ya cin ya taimake ka aka yi kaza aka yi kaza sun ka. to yau ka ka duk ƙarshen al'amari ka zo ala kadarin akan wata darajar da ba mai kai ta sai annabi sai manzo ya Musa ya kai Musa ga ka ka kai wata daraja yau mahallu shahidi wasana'atuka li na zaɓe ka ni da kaina a kula a tukar nafsi na zaɓe ka ga kaina wata fassara a tukar nafsi na zaɓe ka dunni a tukar nafsi ni da kaina ni zaɓe ka wannan ita ce tafi duk malaman su suna ambaton hakan amma a kula istina'u din lamu din wajen li nafsi lamu din da nafsu din muta'alliqa bi isbana'a amma suna hau. sun ratu da kalima istana'a ni da kaina ba wani ya zabo min kai ba kila an fahimta wai na iya zabo ma kai makaluki wani abin ce wanga mutum na yadda da shi ko kai ma yadda da shi ko to Allah dauki sarki ba wani ya zabo mai Musa ba ba wani ce yana son Musa kai Allah ina son Musa ka so shi ba hmm. wasana'atuka ni nafsi ni da kaina ni zabe ka ya kai Musa ashe Allah na da nafsu shi Allah karan kai ne ne nafsu nafsun akwai Allah kenan ko wannan sura faha Allah da malam yace fa tabbata Allah sai Allah ya tabbatar da anna lahu nafsa cewa ni cewa yana nan akwai shi shi Allah yana da rayuwa yana da zaki rayayye yana yana nan haq tabbatacce na shi na nafsu istana'a laha kalimahu Musa alaihi salam wanda ya zaban ma ita wannan nafsu din tashi ya zaban mata Musa ya zabi Musa da kai ne gare ta an fahimta fasara to Allah na da nafsu kenan wa qala jalla wa ala Allah ya sake cewa wa yuhaddirukum Allah nafsaha wallahu ra'ufun bil ibadi wa yuhaddirukum Allah Allah na tsoratar da ku nafsa daggare shi Allah na ba ku tsoron kai ne Allah na cewa ku yi tsoro nai nafsa aga Allah bai cewa ku yi tsoro wani ko ashe lahi ba lahi aka fassara ba kamar da ɗan bid'a aka fassara ba lahi ba lahi huwa Allahul haqq Allah na wuni ɗinku na cewa ku ji tsoro nai wagga barazana ko ko tsoratarwa ko amma dama addini ya zo a tafshiri wa ko ba haka ba mubashshirul mu'minuna mu'minina sannan wa yunziru alladhina kafaru to da cikin wannan wa yuhaddirukum Allah nafsa akwai tsoro akwai at-tanzir akwai tahzir amma sai ya sassabta ce wallahu ra'ufun Allah mai jinkaina mai ginin tausayi na bil ibadi kalimar ra'ufun daga ra'afa ne ko ولا تأخذ ولا تأخذ بكما ولا تأخذ ولا تأخذ ولا تأخذ بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة الزانية والزاني نكسن فجلدوا كل واحدة كل واحد منهما مئة جلدة مئتكم رأفة في دين الله إن شاء الله رأفة شيل مصدر كلمة شيل صفة الله ما يوانا صفة sai ما يرأوفون والله هكذا kaga Allah ar-raufuna amma ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi kalima ko a cikin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina eh, raufun hadda rahimu Allah ya gwama ya mai amma kaga ashe kenan kasance manzo sallallahu alaihi wasallam raufun rahimun shikenan ya zan Allah shikenan kake sifofin Allah duk irin ra'afa da rahama da Allah kai shikenan yana yi na ra'ufun rahimun can da annabi sallallahu alaihi wasallam daban shi kuma Allah ra'ufun rahimun na nashi daban wallahu ra'ufun bil ibad abinda muke nema nan wa yuhaddirukum Allahu nafsa abu na gaba fa tabbata Allah magana malanta yace gashi Allah ya tabbatar aidan kuma fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya Allah tabbatar da ni anna lahu nafsan cewa Allah yana nan tabbatacce akwai shi Allah yana nan shina da nafsu shina da hayatu shina da ruhu shina da zaki in suna nan gaba duk su dukkan abu yana da nan saboda ka tabbatar da mu Allah nafsu kuma ba su hanfaruwa ka ce hayatun daban nafsu hayatun daban zatun daban ruhun daban kila fahimta masha Allah wa qala ruhullahi Isa ibn ibn Maryam ruhullah ko ruhi wanda Allah ya halitta al-idafa nan ruhullahi idafatul makhluq ila al-khaliq ba idafatu sifati ila mawsufiha ba a fahimta kaida akwai idafatu sifa ila al-mawsufi ko zuwa ga mai sifa yanzu in muka ce rahmatullahi ba mun yi idafar rahama zuwa gani zuwa ga Allah ba ba rahama ta zan sifatullahi ba to ci wadda mun kai Isa ruhullahi wannan ruhu aka jingina ta ga Allah idafatu sifa idafatu kalima na idafatu lafzatina ila khaliqiha haka imam ahmad ya fassara cikin littafin sa ar-raddu ala ko ba haka ba da abinda muka za mu kawo masdari don ka duba har yana cewa a fahimta kuskuren da an ka samu ga yan jiri'a ko kuma ga su kokarin ko kiristoci sai ma isa ruhul lahi har tsammani sai su yi tsammanin huwa kalimatun lahi ko kuma san hadisi ya zo wa kalimatu hullati alqaha ila maryam sai a samu matsalar anan an ce ma isa ruhullahi an ce mai kuma kalimatullahi ga ruhu ga kalima an jingina su zuwa ga Allah sai ce ar-ruhu wal kalima idafatu lafzati ila khaliqiha ba idafatu sifati ila mawsufiha ba shi isa ba huwa kalimatullahi la ba masara ya kasan yayi yace ma inna ma khalaqa Allah wa Isa bi kalimati kun wa laysa Isa huwa kun an fahimta ba Isa akun din ba ha Isa an halicce shi da kalima kunna ba shi akun din ba an fahimci wannan to haka man ruhu Isa ba shi ne ruhun lahi sifa Allah ba in ma khaluqun na udifa ila khaliqihi wa isa shi yasa yace wa qala ruhullahi isa yace ibnu maryama ko ba haka ba za gane makhluqin nawa na haihuwa ta an kai isa yace mukhatiban rabba yana wa mahaliccinsa ubangijinsa magana yace ni yace ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub a can lahira za a wagga lokacin da Allah zai kira Isa ya ce ya Isa a anta qulta ita nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kaka kara kaka kwala kwalan kwalan gaba ga kowa duk duniya kai yanka hujja kai Isa shin kai na kacce ma mutane ku riƙe ni ni da mahaifiyata abin bauta kak ku riƙe Allah kaina kaina faɗa musu da kanka kun san amsa shi Allah ya tsari ne faɗi haka in kuntu qultuhu faqad alimta ai Allah in dai ka san na ai Allah ka sani Allah ku ya sani yanka hujjata dun su jiya ko ba haka ba sannan ya ce ni ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da a cikin kaina da kaina ni ka san da dukana zatan wa zatan wa ruhan duk ka sani wala a'lamu ma fi nafsika ashe kaji akwai lokaci guda ka diba to Allah ko shirka akai tawa ko shirka akai ana shirka lahira sadda ga aljanna ga wuta ba dole aka shirka ba to yanzu kana cewa annabi Isa ce wanda ya ta'ala ma fi nafsi ya uhana nafsu ga kai nai wala alau ma fi nafsika yi shirka ya ba Allah sifar da yana da ita kai kana cewa haka yake nuhi ga wuta tana kallo ne ko ba haka ba kuma wuta kwayi shirka kowane na ha hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirina to da bale annabi Isa alaihi salamu sanan ko ana yin shirka ai sai dai ta duniya don mi don kira akwai tazara ta tuba to lahira ka san ko ba ko ka hiri lokacin nan kokare ka yace shi ai mumini ne ko ba haka ba a shi kaga sifanta ma Allah sifanta Allah kiran Allah da nafsu ya saba mu a kira ka da nafsu ko ba haka ba cewa nafsullahi ko wani abu mai kama da nafsu an faɗi aka haka na farko Allah ya faɗi ko ba haka ba sannan gashi kuma za a faɗi haka gaba ga Allah ranar alkiyama radda ba a shirka ko ba haka ba ta'alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyubi kai ne wanda kasan gaibi kuma sani na ciki da ciki bayani Allah dama gaibi babu wanda ya san shi sai Allah ko amma kullum Allah ku kula shina da ni shina da al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna idan za a ba abu kalima idan kaliman nan ana iya amfani da ita ga wani sai a ba a yi mubalagarta ai akwai alimu duk da dai babu alimul gaibi ba mutum ina nuna makhaluki ko ba haka ba amma nan an ƙara an ƙara mubalaga an ƙara ta an kace allamu ba ma alimu ba duk da ya zo sarari alimu ko ba haka ba amma nan inda aka kore kowa annabi isa yana ba da amsa lokacin bai san kowan ba sai allah فروح الله عيسى بن مريم فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسه روح الله عيسى بن مريم ya san abin gade ka bauta tama nafsu yana da nafsu akwai shi tabbatacce shiwa shi Allah maɗaukacin sarki mun kare a dama littafin dai ba na tafsiri ba ne ko na ulumul qur'ani yana ambato ayoyi don ya share fage da su ko ba haka ba sannan ya gina mahadisai don ka san ka'ida guda ta duka da alkitabu da as-sunnatu duka wahayi min Allah ta'ala to yanzu sai a shiga mi sai a shiga cikin hadisai babu zikirin bayani fi khabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi isbatin nafsi lillahi babu mai bayanin hadis hadisin annabi hadisan annabi ehin khabaru na mufradina an jingina shi zuwa ga annabi mai ma'arifa ya ya samu ya samu jinsiya jinsuna nami na hadisin annabi to an ka ce jinsu a larabci an ce hadisin annabi kenan duk wanda annabi ya faɗa ko ba haka ba ka kenan ba guda ba biyu ba uku ba hudu ba ko abinda annabi ya faɗa kuma abinda annabi ya faɗa mana abubuwa da yawa amma cikin abin da abinda annabi ya faɗa shi isbatin nafsi lillahi abinda zamu kawo anan karatu mai tabbatar da annabsu ga Allah shi zamu kawo kuma ala misli muwafaqati tanzili wanda ya daidai da abin da ya daidai da alkur'ani ne a tanzil tanzilun ko ba haka ba alkur'ani wani alkur'ani allazi baina daftaini alkur'anin ga tsakanin wanda a tsakanin makari biyu farko da karshe ko ba haka ba wanda mu shi mun ka dauka alkur'ani in wasu na da wani kur'ani can boyayye wanda ba a bayyana musu ba sai mu har ya bayyana to su ita fama mu dai ƙur'anin mu wannan wanga wanda tsakanin makari mai farawa daga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin mai karewa da kul a'udhu bi rabbin nas can karshe min aljannati wan nas shi wannan wanda yake bayyana daftaini masdurun wanda aka rubuce tsakanin bango guda biyu makarai guda biyu sannan wa fil maharibi a cikin gidaddaji wal masajidi ko kuma ce maharibi makarantin ne al ko ba haka ba can wancan lafazi na alkur'ani to aka ce mihrabu sha ɗaukar ma'ana ɗaya zuwa uku mihrabu farfajiya kamar farfajiya ga ta wajen masallaci ko mihrabu wurin da ka keɓance cikin masallaci kana ibada ko mihrabu ya kusurwar da liman ka zama kila fahimta eh za ku samu wasu malamai suna magana kan cewa babu mihrabu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kaza kaza ya kusura da suka magana kila an fahimta eh sannan kuma za ku samu anada ta ƙara wannan fadi a ce fil mihrabi ko ba haka ba a masallaci can na annabi zakariya alaihi salam masallaci ba wannan ba wani wanda ana ce mai samu na annabi sallallahu alaihi wasallam babu kusurwa ga to dai ayyuhan da karima mihrab sai ga cikin qur'ani aka ce babu ko ba haka ba wancan na lafazin qur'ani al-ihrabu bi wajhin am masallacin gaba daya kila fahimta ashe farfajiyar masallaci mai sarabu cikin ƙwaryar masallaci ne sarabu in ka ƙara zuciya inda daidai liman ka tsaya ne sarabu kila fahimta to da yake kalima ta gaba in kun ka diba cikin littafi ya ce maharibu wal masajidu a shiga kenan al maharibu yana nuhin ba masallaci ba ko ba da in yace masajidu yayi takararu shi yasa samir ya fassara al-maharibu yace al-ghuraf daku dakuna ko ba haka ba eh dakuna ne dakin inda kake ko wurin kwananka ko wurin mu'amalarka ko gidaddaji ko ina ce maharibu kila an fahimci wannan yace fil maharibi a cikin a cikin dakuna wal masajidi da masallatai wal buyuti da gidaje sai da fahimta wannan qur'anin ga wanda aka karanta mana ko ina a masallaci ba yanzu da malamin mana sallah ba qur'anin ya ja ba a cikin sallah in ka tafi gidanka za a kiyam za a kiyamul laili ko za a karanta da yaranka ka ja ba qur'anin za ka ja ba in kana cikin kasuwa shago ka za ka yi sallah ba qur'anin za ka ja ba kai da jin ko kuna kana bisa titi a zan hawanka ko mashin ko mota ko jaki in dai qur'ani an ka ce ka karanta abin da za ka ja abin da a tsakanin fatiha na da ibrahim nasi to shi muka mishi ko ba haka ba to hadisan da sun kai daidai da abin da a ciki ne ana karatu ne a cikin maharibu da masajidu da buyuti wasikaki ko wasukaki amma bi kasar sini a sahu wasikaki da mi da godagu ko hanyoyi jam'i sikka sikka sikka ai a tsari a sikaki hanyoyi ko bisa hanya duk ana karatu ne an gane ba huwa a tsari kace kawai a turku duka a akula yace allazi baina daftaini masrurun ko wa fil maharibi wal masajidi wal buyuti wasikaki maqru'un shina wanda an ka rubuce tsakanin makarin farko da makarin karshe ko sannan kuma shine aka karatu a gidaje da masallatai da ɗakuna da hanyoyi duka inda ka ji qur'ani shina ko to shina ba wani qur'ani ba mawacciya suna dace qur'ani qur'ani fatima qur'ani ali qur'ani wane to su tai can mu ne wanga shine qur'ani namu an rage qur'ani an goge wata aya an caccanza sai mu ce i ba mu yi musun an canza ba amma can cikin naku mu ba namu ba mu namu yana nan wanda yake ba ƙari ba rage don ko ni don ko mai shi yace wanda ya magana yace inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ko mun san Allah da wakil alƙawari kuma bai saba alƙawari bai ƙarya kuma bai kasa ya tsare shi ko yana kasawa saboda haka tabbace babu ragi ba mu kare to ba mu karanta ayoyin sun ka hadisan sun kai muwafaqa da ayoyin حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله حديث قدسي قام كيد حديث سيم ديبا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ابن إبراهيم ابن يعقوب ابن إبراهيم شين ابن كثير ابن يزيد ابن أفلح أنا تسمي العبدي أمام مولاهم ولاية تايسام يزن قبيلة عبدي أي ما يكون يا أبو يوسف شنا سكنت دابقة العاشرة ثقة ثبت kila an gane yaqubu ibn ibrahima ibnu kasirin ibn zaidin ibn aflahin al-abdi abu yusufa sikatun min tabaqatil ashara sikani in muka ce min tabaqatil ashara nan ko ba faɗa muku wani kuna iya kanuwa da kanku waka cewa haddathana farko din muhammad bin bin bin ko ibn bin ishaq ibn khuzaima shi bai littafin ko ya karbo daga wanda yake fi dabaqatil ashara shi kamata ya san cikin ɗauke dabaka eh ya zaka Allah khairan tasha ai tunda wanda na gaba gare wanda a gaba gare ka shi ma na goma na kai abba ya ne nan zaka zama yawwa sha ɗaya ko sha biyu ne zaka zama sai an ka har kira daga ɗaya biyu tunda can sahabbai ita ta ɗaya ko ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai an ka ce na goma sai an ka ce kana baya masha Allah to da shi na ce mu ce haka amma dai Muhammad ibn Khuzaima ya cikin tabaqatu sanata ashar kila an fahimta sai Imam bukhari sura tabaqatu al-hadiyata ashar sun dan gabace shi Imam Bukhari da Imam Muslim duk da dai dan lokaci guda amma kun ka diba shekarar mutuwa ce 300 shiga da goma sha ɗaya ko a yayin da su bukhari duk cikin ɗari biyu da wani abu shi sai da ɗan leƙo karni na nawa na hudu ko ɗari uku da sha ɗaya rasu ta ga ɗari uku ta wuce cikin ƙarni na hudu sai da ya shekara goma sha ɗaya to shi ko ya suna sun imamul bukhari duk cikin ɗari biyu da hamsin da shidda ko ehe eh? na'am tis'in a mutuwa mutuwa imamul bukhari ko ɗari biyu da tis'in da shidda yawwa hamsin da hamsin da wani abu na sun su irin su muslimu da sittin da wani abu kila an fahimta kaga kenan suna gaba garai sabaqatul eh, saniyata ashar insha Allah da wasu masu haɗabakatul hadita eh, ashar amma dama yin takasirin ɗabaka ya danganta yadda ka tsarin ɗabaka ɗin yadda kacce daga nan zuwa na shi ɗabaka to an ka ce ya ƙubin ibrahim na ɗabakatul ashira ko kuma thiqatun ko qala haddathana abu muawiya abu muawiya ne shine muhammad ibn khazim khazim da iga ga kha da zayin ba harimin ba khazim al-basri an gane ba yana makaho tun yana yaro an ce amiya fi sirri irin waɗangana da Allah ka ba kawa kawa ba irin su binu bas ibnu baz rahimahullahu ta'ala ko sai na ɗan shekara 20 makance amma sai ka yi mamaki irin wannan tsabani ilimi da Allah ba bin ba su shekara 20 din yayi shi ko yaya shi na shekara 20 ya makanci to ya an kai bai wace ta Allah madaukakin sarki to shi ma Abu Muawiya din nan yana cikin wani suka makanci to yana ɗan shekara yana cikin an an ta cikin kurciya ta ba ta hada da shekarar ba shi sugari haka Ibn Hajar yace da yana magana tarihi ne yace amiya fi sugari sai yace thiqatun sai yace ahafazun nasi li hadith a'mash duk cikin ɗaliban a mashu ya hai kowa har da in dai hadisin a mashu na wani yace a mashu yace shi ko yace a mashu ya ce to na shi a hafazu ya har da sai mu ji ba ga waye wata wannan qala haddathana al-a'mash kila gane yawwa da ya cikin manyan mai ɗaliban a mashu in dai hadisin a mashu na to abu muawiya muhammadu da kabi dinga a hafazu an-nas li hadisi a mashu kila fahimta al'amashi wannan kun san shi sananne na ma'rufan daga bukhari kun ka taso kila kowa ya ci karo da shi kullum a'amash ko ba haka ba sulaiman ibn muhran ko Muhran. thiqa shi ma an abi salih an san zakawan abu salih ibn abi salih thiqatul sabtun ko ba haka ba almajin abu hurairah na sai ya rito ga baban shi an abi hurairah ina jin kila suna da ya tsira يعقوب إبراهيم الدورقي ثقة من الطبقة العاشرة أبوه معاوية إلا ما ثقة من الطبقة التاسعة شي ما ثقة إلا أنه يدلس كأن رسم أما ولا يدلس إلا أن الثقة duk inda ya tadalisi an ka burkutu wanda ya ɓoye in bai abu ba an ka burkuta sai an gano sai kana to nan ma bai yi abin nan ba shi yasa ni an ce an la'amashi to ku ba da idan mudallis ya ce an sai aku ana tsoro ko sai ku rike ka'ida sai a ce yanzu kana iya cewa a ce dai farko za ka fara kana ce to al'amashi mudallis to kuma gashi ya ce an ko ba haka ba wa ma ka la'allahu dallasa sai ka ce haka ko nan muna dan shakku cewa an dun mudallisi ka'ida ta sai ya ce haddathana ko a akhbarana ko sami'tu shi ka'ida mudallisu to yanzu ma ka annahu dallasa to sai in ce bi bashi mu ci gaba amma bari faɗa ma hadisin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu Allah babban magana annabi yace Allah ya ce kulisi ko ana ma abdi hina yadhkuruni ni ina tare da bawana hina yadhkuruni lokacin da ni lokacin da yaka ambato na yaka zikiri na ana ma'a abdi ma'a ɗin ga wace matsiyata malamai da tun daga gabata sun yi fasarori gaba da yawa game da ita ehe ana ma'a abdi na haka ya samu ku hmm? ma'a ya samu ku ko inda ya samu ku hmm, ana ma'a abdi hina ya zakurin معية إن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين إن الله مع كذا مع كذا مع كذا معية أقوي معية عامة أقوي معية خاصة معية عامة ودد كاهي دا مسلمي دا قوة أنا إيش Allah yana tare da kowa yana gani ne ya san komi na shi da kahirin da musulmi ko ma'iya khassa in ya jingina ta ga mutanen kirki irin ma'al muttaqina irin ma'al muhsinina irin ma'al ladina taqaw wal ladina hum kaza kaza ma'iya khassa ce bitta'idi wal nasri taimako ne da agaji ne suna tare da su ko ba haka ba to wannan ita ce to wannan ma'iya khassa ce ko ama ce mu ce khassa tunda yace hina yadhkuruni ashe mutumin kirki na to abinda muka magana annabi yace Allah yace fa in ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi Allah ka magana ashe a nafsu fiya muhallin shahidi in ya ambatan cikin rayuwarsa ya ambatan cikin rayuwa kai ni ko ya ambata cikin rayuwata kakka ce an samu tamsil ba tamsil mu sha ba da yanka samu ya mu sha ba sunan ɗaina nafsu nafsu sunan ɗaina wa in ni fi mala'in in ya ambatan cikin jama'a kamar irin alhamdulillah yanzu muna ambaton Allah ko muna karatun a hadisan alqur'ani kato alqur'ani ba magana Allah ta ba ba zikirullahi bace zikirullahi na idan ya ambatan cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu minhu sai ambatan cikin jama'a da ta tashi kazan ko mala'iku sun hina sun hi mutane ko حدثني عبد الله بن سعيد الأشجي ثقة من العاشرة قال حدثنا ابن نمير اسمه عبد الله بن نمير ثقة قال حدثنا الأعمش an gane ba bi sanadi da irin wannan sanadi shi ma amma yace ni yace an abi salihin an abi huraira mithlahu yanzu ne muka samu dan ko bakawan ga sanadi inda muka samu wajen abu muawiya an samu mi ya samu mutaba an samu abdullahi bin numayri da abdullahi bin numayri da abu muawiya duk sun karbo ga amashi saboda kai abu abu muawiya ka kira baka da wani ba mu shakkun ka dama amma dai an samu karin karfi ga amashi kuma iri ne lafazi guda hadisi na gaba حدثنا بشير بن خالد العسكري أبو محمد الفرائدي ثقة وهو من الطبقة العاشرة بشير بن خالد العسكري حدثنا محمد يعني ابن جعفر ابن جعفر wanda aka ce magundar wannan mun san min rijalwa min rijal bukhari ko a shekhani an shu'bata daga shu'batu ibn al-hajjaji thiqatun sabtun an ce huwa awwalu man fattasha an rijali shi a wanda ya fara sikiri ne din rijalul hadisi ayi sikiri ne a fara ganowa to shi duk da wannan dai in dai magana ce ta wanda ya fara wanda sun ka gabata sun fara kila a ce fara mai da wannan ka ilmi a rubuta shi a matsayin ilimi a ɗaukai abin ko ba haka ba eh ka al-hajjaj an sulaiman ya faɗa ma suna ne wa sulaiman ya ce wa huwa al-amashu yanzu mun samu shu'uba yayi mutaba'a gawa ga abdullahi ibn numayr da abu muawiya dukan su uku din ga hanya uku hadisi ya ya, ya ƙara ƙarfi ko to yanzu mutum da mun ka samu can ga amashi mun ka ce yau dalle su kuma ɗazu ya ce ran ya yi wanda ran to nan shu'u ba ta shi wa da ya jita wa huwa na amashi ko ƙala sami da kawana. saboda ka shakkun da kakai na an da ya ce wa ma an raka la'allahu dallasa ko to ma dallasa a wata hanya ya maimaito ta shi a amashi ya ce sami sami'itu kuma shu'u ba ya ce haka shu'ba ma ya hi zama tika he da wahe da abu muawiya da abdullahi ibn numair aw taqu minhuma to shi ya kawo ina ya kawo sami'tu kaga nan kuma duk ittifaka inda muhaddisina da ma sai ka shi'a to ai mu sani ba Abu Muawiya ya ce an ya ce a mun cewa ya an Abdullah ibn Umayr ya ce Abdul Adha mun cewa ya an ko ba haka ba amma Shu'ba ya ce sami'tu aiki kila wadancan su biyu na sun hi ko ba haka ba ittifakan in ka diba magana tarjamar da an kawa shu'ubatu irin wanda an ka ce mai irin sikatun sabtun kaza sufufin da an ka bashi sikatun sabtun hafizun jalilun duk ba ku same su ba saboda haka nashi autaku in ma an samu an sai mu ce babu ga an ka samu ba dama an tana ɗaukar sami'itu tana ɗaukar haddasa tana ɗaukar mi ko ba haka ba kamar tana ɗaukar tadalisi to tun da ɗaukar su duka to yanzu ce wanda shi'u ya yi daga a'amash ya ce ƙara sami ita fassara na yi ba saɓa wana sai ko in kalima tana ɗauka abu hudu to ni zo da ita sai can wani shi ko ya zo da cikin abubuwan nan hudu ta ka ɗauka ya zo da guda ni ya yi fassara kina fahimta kenan hadisin da suka san su soka su yan bir'a na cewa ai hadisin a'a mashi ai cewa an abi salihin ai a amashu yudallisu taratan kuma ya ce an saboda haka hadisin akwai ta da bisi ciki la jirgi ko sai suka ce kayya ibn khuzaima yayi magani yan bid'a sai koma kawo ta hanya ya koma kawo ta hanya wadda babu abin suka cikin ta in dai hadisin ya inganta cewa dai a masa dazu ce an abi zakawana an din da yake ita da suka to ta tabbata ta hanyar shuruba cewa ya sami ito a nan ba suka ce kitabu tashkiki yana sa ma shakku da yawa amma yan bid'a suka ce haka fa shakku ya ka samu in kai ne ka soke da ka dauki biyu hadisin farko ka dan soke illa to na biyun bai da ita ko ba haka ba sai dai kalalan wata kuma sai ka rasa sai ka ce hadal hadisi shakku ne ko yushakku ne to shi ya yace sami'tu zakawana shine abu salihin kakka ce wani mutum na daban abu salihin ismuhu zakawan ka samu rike yuhaddithu an abi hurairata an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Allah ya ce abdi inda zannihi bi bawa na ina nan gun zato nai da yayi min zatan yana zaton zan karba mai eh to zan karba yana zaton zan yi mai rahama eh zan yi mai rahama yana zaton kaza eh zan yi mai kaza saboda haka kaza ki alkhairi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dibi moral lafiya yace kaifa tajidu yace tajidu ni arju rahmatallahi wa akhafu to haka mhm. ina tsoron ina fatan rahama Allah amma ina tsoron zunubaina Allah sabir ya kokare fassara ana inda zanni abdi bi yace ma'anahu zannul ijabati inda du'a'i wa zannul qabuli inda tauba wa zannul maghfira inda al-istighfar an gane ba to waɗanga guda uku mi a cikin hadisin abdi inda zannihi bi wa ana ma'ahu idza da'ani yana tare da shi bi ta'ayidi wan nasari idza da'ani da ya kira ni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa adayabi wa adayaba an ƙara ziyada adayabu sun yi alkhairi sun yi tsalki a gurguje musu hadisin ga guda sai mu tashi nan sai mu gama hadisi masu maganar lafazi guda duk hadisin wannan ne inda zan abdibi حدثنا محمد بن يحيى الزهلي شيني محمد بن يحيى الزهلي أكلا ثقة حافظ جليل روى له بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ده بخاري ده أربعة سنك ويتو حديثين مسلم بيتد حديث سبعة wannan muhammadu ibn yahya az-zuhuli min at-tabaqati al-hadiyata ashara ya cikin hadiyata ashara wanda zai kara kara ma kwarin da cewa ibn khuzaimah cikin tabaqati as-salita ashara to ba ga muhammadu ibn yahya ya rawaito shi ba wa abdurrahman ibn bishr bishr ba bashar ba bishr bi kasar al-ba'i shi ma sai fiqatun na min sigar al-ashira suna cikin kanana cikin tabaqatul ashira suna cikin yaran tabaqatul ashira shi ma bukhari da muslim da Abu Dawud da Ibn da sun rawaito hadisi ne shi Abdurrahman ibn Bishr to su an malaman Ibn Khuzaima a cikin wannan hadisi kala su biyu da sun faɗa ma Ibn Khuzaima suka ce haddathna Abdurrazzaq Abdurrazzaq mai musannaf wanda sunansa Abdurrazzaq ibn Hammal ibn Nafi' al-Himyari suna cikin tabakatu tasa kina gane a kusa akwai ah, musannaf na Abdurrazzaq ko ina jin ana yawan haɗi ne kun san da shi kuma yujadu fi suki قال شي يكي أخبرنا معمر معمر ابن راشد عن قتادة عن أنس موسى قتادة موسى أنس رضي الله عنه babban صحيح ba abin da aka dan magana kan sanadin an gudana wanda bai taka kare kare ba za mu maganta da shi biyu lokacin da muka samu lokaci tan gaba riwayar ma'amar da qatada ɗan riwayar ma'amar yace da qatada qatada ana magana kanta amma dai hutawa ka duk magana da aka kanta karshe dai ta inganta ta tabbata muhaddithina jahabi da su inganta da abin da suna cewa ma'amar rubutawa yake kusa akwai hizbu sadari ko dabdu sadar ne kasance sannan akwai dabdu kitabi ma'amar ya cikin dabdu masu dabdu kitabi sahihun fikatun sahihun fil kitabi amma wa fihi ghafla inda al-hizbi in bai rubuta ba kila an fahimta ko to suna ambaton cewa hadisai ne daga Abu Qatada ana cewa har da su yayi ba rubuta su yayi ba shi ya mushabar da aka samu amma dai da hadiza ingan mallaman ba hadan ga karazo ba mu ka abin sun tabbatar da kataba ya kato hatta ga abu kata hatta da katada kila an fahimta katada shi ko daga Anas ina jin ba sai kun tambayi katada ba an san shi ana jinai dada bale Anas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah tabaaraka wa ibn abi eh, ibn adam kai dan adam ibn adam uzkiran uzkurni fi nafsika azkurka fi nafsi ambatanni tuna da ni cikin rayuwarka ni kuma in ambace ka cikin rayuwata bayan tuna ba ko tunda in kace tunawa an mance kenan ko mm, wannan zikiru na ambato fa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in min al mala'ika ashe fi mala'in khairin minhu wa tayyibu ce mala'ikuna don wata ruwa ta zo da su ko ba haka ba aw qala ko cewa fi mala'in khairin minhum duk dai suna ko fa qala abdurrahman amma a riwaya abdurrahman duk mutum biyu sun ka ba ibnu khuzaima labari ruwaya ba ce zakartuka zakartuka zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi Ibn adama zakarta ni fi nafsika ka ambata cikin rayuwarka to zakartu ka fi nafsi ni ma za ambace ka cikin rayuwata ba cewa ai uzkurni da amru ba fi nafsika ka fi nafsi wannan na Muhammad ibn Hayana az-Zuhuli amma shi na Abdurrahman ibn Bishr cewa ai zakartani fi nafsika ka fi nafsi an fahimta insha Allah za mu tsaya saboda babu tambaya insha Allah ah, na ce babu tambaya ko da na rubuto kada da sharar da wasu 'yan wasu ka ba mu to mun doke ta insha Allah za mu zanka rike tambayoyin yau sai wani sati sai mu guna da su in akwai kila fahimta saboda haka wanda ya rubuta tambaya in ya san ya rubuto kare da mu ko ba karanta ba za mu karanta ta insha Allah sati na tafe wannan don mu samu tsari sannan ko mu samu ba da amsosan ko ba tambayoyin haƙƙin su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik